Barka da aiki malam. Yawwa, sannu malama barkanki. Hudan ki ne ta lalace, jiya ne ko kafa ne? Ba ko daya. Aiki na zo ku dauke ni. Kai. Ki fa mace ce ta za a dauke ki aikin kanikanci wanda ko maza ma sai jajartu suke iya aikin. Ki je ki samu wanke wanke ko shara, shi ya dace da ke. Eh na san kanikanci ne, amma idan ina yi zarfa kai na asiri ko malam? bai Allah ba irin wannan aiki ya kamata ki samu ki samu shara ko zaman ofis ko wanke wanke shi ya kamata ki dace Mala idan za ku dauke ni aiki ku ɗauke ni idan ba za ku ɗauke ni aiki ba sai ku faɗa min. Yawa Allah ni ba na ɗaukan aiki sai dai in kai ki gurin oga ko zai ɗauke ki da sani. To ba matsala kai na gurin oga. Game da gare ta tara sa dukkan mafita ba mai mata garkuwa balle ta samu na. Sai ana ganka da wannan kuma me faru? ba zai ka aikin da ne baka abin nan ba ka kuɗi ne ko ya kai me faru ne wallahi oga wai aiki ya tafi Aiki? Eh mana oga. Mata da ke? Oga wannan aikin na gashi ya fi dacewa da ni don ina yi zarufa kai na asiri. Aikin mu wannan na kanikanci? Shi. Amma an sanya gida? Sosai. To, amma muna da ka'idoji a nan fa. Za mu ɗauki mutum ko kuɗaɗen da ake biya. Sannan akwai kayan aiki da ake siya. Sannan akwai lemu da za ki sake kama oguna saboda a raba mutane. Ba matsala oga. Za ki iya wannan duka? Sha Allah. To, shi kenan tunda kin ansa wannan na ga ke mace ce abin da zai faru ki zo gobe ki fara aiki ba sai kin kawai nan ba ba da za da kuke haka sai ki fara aiki da Allah ne bismillah ko za ki ci abinci a na gode oga abincin ba kike ci ba wallahi da ki na kin kwaso rana eh oga tun da muke da kai tsohon shekara ɗaya kenan baka taɓa bismillah ni abincin da nake ci ma bismillah eh mana sai oga na ga kawai kana kan masa mana gari ga wata kuma ta zo ta mata bismillah abinci hmm? me yasa me yasa zan ma bismillah su ga san mata rauni ne da su irin wannan abincin ya kamace su ba ku yaran aiki ba kai inda kake da jini a jika karfin ku da ita ba daya ba to ai oga kuma muna da rauni ai in ka gama ka je wajen malam Audu zai cika ma gari aba oga ina ganin nama to oga mun gode bara na wuce sai gobe Yuki gani wannan kafireto ne in mai na shiga mota ba za ta tashi ba wannan kuma kan batirin in dai bai ɗauri ba mota ma ba za ta tashi ba yanzu ki kwance mana wannan Akwai wuya wallahi. Na faɗa miki ba an gaya miki wanke-wanke ne ko shara. Ki kwance mana shi mu samu wannan mu kare motar ne ta tashi. Ba ni nace maka zan iya ba, bara ka gani. Kwance. Da shi na kwance? To, mun ga alaman zaki iya aiki. Wannan kan batir ne. in shi ma din in dai ba daure shi ba mota ba za ta shi ba yanzu ke ki daure mana shi mu samu motar ta tashi mu ta yanda shi ma da wannan spanin ake daure shi eh ki kwan duka duka ci iri ɗaya dafin soyayya ummi yo mana oga gani ya aikin kun gama eh mun gama oga kan abarbaran na ce barin kira ki zai ki sha abarbaran na ga in dan sha rana ya kamata ki dan sha barba kayan zaki ne a na gode oga Allah wallahi ki sha Allah kin abin nan kin ga kin yi aiki a cikin rana na kalifa yake a na bar kalifa can in ce shi can kyale shi sha kan ka sha barba Mama bi na ga aikin ina ta mai da hankali wallahi oga ai to ina son aikin ne gaskiya kina mai da hankali sosai ga na ji komai zuwan ummi har da cewa ina nake a kace a share ni in na ci komai oga daga zuwan ta tun safa nake ma aiki baka ban komai ba amma yanzu ita daga zuwan ta ka dau kayan wai marmari wai ka bata ka ce ina khalifa ta ce ga an can ka ce a kyale ni to oga a kyale ni khalifa amman da abin ka ummi ba mace bace oga ita mace khalifa rauni ne da ita oga amma muna da rauni in baka tausaya mata ba za ka tausaya ma mu ga sakin mu za a yi mu bi ayan agwagi ku ba ci a sai kuma ku kai namiji ne ba inda ba za ka iya shiga ba ummi mace ce to ga ai ba ta kai aje ba in lokacin ta yi za ta je yanzu dai hakuri za ka je wajen malam Audu zai baka gari daga akwai akwai ruwa ya kawo ruwa mai sanyi zai baka ruwa kafin nan yanzu ka ga tattaunawa ne aikin da na sa kun gama ga kullun gari kenan kullun ni gari gari ni na fi dacewa da gari ayyo yana taba barin dan khalifa baka da kunya fa me faru abarban da muke sha na ka sha khalifa a wai da zan daude ne to ita mace ce ai khalifa kai namiji ne wannan in na baka yi gobewa zai baka in bata nan dafin so yayya dafin so yanzu ke ummi abin da kika zaba wa rayuwanki kenan ina kika taba ganin mace ta yi aikin kanikanci ni walla har kunya nake ji in wuce anguwa in ji ana maganar ki wai kawata ce take aikin kanikanci ni wara mun aikin kanikanci ina rufa kaina asiri da shi ina ci ina sha kuma ina cikin farin ciki yauwa ni ba wannan ma ya kawo ni ba ki san me ya kawo ni sai kin faɗi akwai wani alaji ne da man yace za ki ɗauke ki a matsayin secretary a ofis na shi sai na ce to bari in biyo in zo in gaya miki kin gani ofishoshi biyu na je duk idan na je zan da musu sakatariya da maganan banza karshe suke biyo na da shi daman kamar na sani ba za ki ɗau shawara ba daman salon na je wanke kai na biyo nace bari in gaya miki tunda baki dauka ba to shi kenan to ki ga da gida bari an koma ƙarƙashin mota na in ci gaba da aiki to in kika koma in yi saki mutu a can insha Allah ba zan mutu ba ki ga da dafin so